قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين sai fir'auna ya ce masu na'am kuna da lada don in kun yi galaba a kansa za ku zama cikin na, ta hanyar ba ku manya-manyan mukamai